nau'in sadakanta in an yi don Allah na gode sosai kada ku manta labarin mu dai na takwas ma fa mun ɗauko gargara jira kawai kira sai take ta ga inda Umar zai kullo amma shiru mama ce ta fito cikin shiri tashi tashi maza ɗauko mayafi za mu fita ba shi ikilar sai fita ɗauke da mayafi direba ne ya kai su ikilas wurin wani salon mama ta biya kuɗin komai yadda za a tsantsare ikilas komai da ya dace iyaye su wa yarsu babba da mama sun yi wa ikilas kayanta babu bambanci da na su sadiya sai dai kulo daban na ikilas dark brown ne komai haka kayan kicin ma ta yi wa ikilas wanda ya take wanda ya take na sunadiya kayan gyara da na kamshi babu abun da ba a siya mata ba wadatacce kayan yaji kayan yaji da sauransu duk an shirya mata a faɗinta Allah ya taimaki Prince ɗin Ikilas da wasu dangin mama har aka gama shirya kayan sahar bata nan kayan sawar ikilas duk an kai gidanta an shirya mata laife kuwa babba ya bada kuɗi mama ta haɗa mata akwati takwas ba abun da babu masu tsadar gaske da kyau domin english west cup da wasu tarkace a rosiya mama ta haɗa masa sai murna ikilas ke yi za a sha wanka umar kuwa gagarumin walima ya haɗa wa prince ɗinsa maza a wani katafaren waje ranar kai ikilas ranar za a yi walima Umar kafin a yi zeren ikilas har ma'aikatan ya sa suka ƙara yin adon goldin jikin ginin wanda ya fi na da iri-iri. Ko ina sai ka rantse adon zinari a kai wa ginin. Komai dark brown da goldin ne har labule idan idon gari ne. Tsayawa faɗa muku yadda faɗin ikilas ya haɗu, haɗuwa ƙarshe ya zarta tunanin mai tunani. sai na gama wannan gaba ɗaya sauran da na sauran nan ban haɗa ba ikilas ko da suka dawo man umar na ba bata gan shi ba ikilas manyan tsabar gyara duk inda ta zauna ƙamshi ne sai ya tashi a wurin kai in ban da karne karya fa in ta zauna na ɗan zo na ɗan goga riga na karfa kuce karya nake yi in kun san da na je mai duguri haka na da da ƙamshi. a mota ma uku na canza dan diga na shiga sai in bar musu kyauta in ƙara komawa wani kun san bare barin nan ai ba laifi dai ba laifi dai ta wani wurin ba laifi to za a ɗan yi manaji da su tun da dai Allah ya ba su wani abu! za mu bi su ya za mu yi washe gari dangin su mama mutum biyar sun zo raka amarya gobe haka dangin babba ga friends ɗinta ikilas zuga zuga zuga zuga suka yi dinga yi rana ta uku ranar kai amarya da wuri ikilas ta je wurin salon da lalle masu mata lallen mutum uku ne sai mai gyaran gashi karfe hudu pm ikilas da direba ya dawo da ita kun ga ikilas kuwa yadda ta koma tab zan kaɗe ɗiya kenan dama ga ta fara kwal ga lalle ya yi kyau oba tana shiga rumbinsu mero mai lallausa tana jeranta tana ta jiranta ta shiga mata ta fara mata ado na irin abunda da na surfani da gol nan ita ma ta hau ta gyaran gashi sai ba ta abubuwa ake ta shanye wannan ta cinye wannan ta lashe wancan ta lallausa wannan ta to lallausa da mama sun koya ikilas harkoki sosai na mata da ake amfani da su babu abin da aka boye mata to ga shi dama waye ya ce ba ta da kunya ina nufin ba rashin kunya na tsara ba in dai abu fa da ya shafi fa to harka ne fa ba a barin ta a baya to ke ma ke zama mara kunya wurin haɗa kayan ki saboda kada a raina ki mama da ummi sun haɗa mata wasu da yawa an kai gidan stokwa boats na ikilas da nasar an dankare su da kayan abinci haka kicin ma karfe biyar su umar suna can suna walima amarya an shirya ta tsajiran angwaye kawai ake yi ummi da maman salim sun sa ikilas gaba da nasiyar bin miji ikilas idan ikilas kamas kamas kamas kas kas kas ko kuka babu tun da wajen umar ne ba ta da matsala domin abin son ta ne ummi ta ce to kin ji daidai kin ji dai abin da muka faɗa miki kishiya gare ki wallahi ki je mutuncinki ki ja mutuncinki ki kare kanki ki kula da kanki ban san tsokana na san halinki kuma ba a dambe da kishiya jahilci ne ki kiyaye zaman aure ne ba jin daɗi kika je ba ibada ce dole sai da hakuri da juriya ki faranta wa mijinki komai ba musu sannan kin ji na rantse ikilas kika je kika tashi hankalin Umar da faɗace faɗace da kishiya Allah sai na saba miki kin dai ji na faɗa miki ki rike mijinki na san dole kin san daidai da rashin daidai abin da ya shige miki duhu ga mama gani ki bugo mana waya haka dai suka shiga yi wa ikilas fada babu kama kafan yaro kawayenta ma sai nasihar iyaye suke samu domin nasihar da ake mata suna ɗauka amarya ban da rowa a wangale wa oga cinya kawai in ji fa kawaye ne ba fa ni na faɗa ba to na ga ta harare ni To karfe biyar dai da rabi yan daukan amarya suka zo da motoci jere na alfarma aka dauki amarya da yan rakiyar ta zuwa gidanta gidan safar yau idan ta tarwai har hira take wa anjil kawarta gida ya haɗu kowace sai kallon tsaruwar gida suke gidan Umar dan gayo gida ne na alfarman gaske Obches kaɗai fat uku ne haka Obches ma karshen haɗuwa ce bare kwamfan ba a magana kayan da aka yi ginin Umar wasu da yawa ba su zo kasar ba wato Najeriya domin turawa ne suka yi masa ginin gidan sahar da ƙawayenta 'yan mata tantiran 'yan bana layin da kodin ne suna falo sai tashewa suke haɗe bana layin kai ba sha nake ba bana lin ne ko bana layin ne to kayan dai ɗan tsotse-tsotse na mata ai na mata da maza wanda suke ɗan sakawa a jaka ɗin nan kamar maganin yara ɗin nan yawa shi dai shi yawwa maganin muran nan ba mai tsada din nan shi dai yawwa wanda yan matan wancan jihar da wancan ban kira jihar kuma ballantana ke jawo shi na suke zuka shi dai to idan suka ga wata cikin yan kawo amarya sai ka ji zagi da ashar na tashi kowa tausayawa ikilar yake saboda sahar da suka ga abin da take ita kanta ikilar ta shiga damuwa sai ta ji duk ta tsorata gwiwoyinta sun yi sanyi duk wani fitsaranta da rashin kunyanta ta ga iyayenta a rashin kunya gashi ta sanya Umar zai karɓe ta ba tun da ba san ta yake yi ba ummi na kusa da Sara sun yi jugum jugum jiyo muryar Sara da suka yi tana ta zunduma ashar kilas zai ta yi dama ta yarda an ɗaura auren ba ta san Sara wata rana mai bi kashe ta ma za ta yi tsoro ne ya kama ikilas, amma har yau zuciyarta ba ta yi raunin da za ta yi kuka ba yanka amarya duk sun mata sallama sun tafi har ummi amma still ikilas ko kuka babu tana zaune tana tunani karfe tara umar sultan raj sai usi suka shigo ɗakin amarya ikilas tana ganin umar ta ji wani sanyi daɗi idon amarya kirikiri mayafinta a kai amma ba ta rufe ido ba haka aka bude ido addu'a suka yi musu nasiha da barkwanci suka ajiye mata kuɗi umar ya je ya raka su sannan ya dawo wajen ikilas fuskar suka a sake ita ko gogar ji take yi kamar ba auren ta kai ba normal tun da ta saba da umar dama gyalen kanta ya cire mata ‘yan mata amarya ya kike a hankali ta ce lafiya yau na jiye miki daɗi a bar da kika daɗe kina kallon shef ɗinta a bozas ko ko a tawul ga ta yau har gida sai kin gaji da ita ko yau zan baki ita ko tunowa a kila sai da kallo ta bi umar kamar za ta yi kuka cike da shugaba ta ce ban taɓa kallar maka abu ba kawai bangon bangon ɗakin ka nake kalla amma kake ganin kamar idona akan akan akan abun ka yake murmushi Umar ya ganin yadda ikilas ta tsorata bai taba sanin tana da tsoro haka ba sai yau dama tsokanar ta yi tausayin ta ya ji ganin bata san komai ba sai shi bata san kuma kowa ba kuma bata saba da kowa ba sai shi kwantar da hankalinki amaryas tsokanar ki nake da sauri ta rufe ta tana dariya tare da furta ai na san sa dama tsokana ta kake Umar a ransa ya ce za ki ga tsokana a yarinya nan da wasu kwanaki ba zan iya jure kallon ki ba ga sakonki da ke ragargaza min zuciyata a fili ya ce dama ni salihi ne ustazu ke ce kike neman lalata mini je ki wanka mu yi sallah ko ko na muke murmushi dai ba yanzu ba sai wata rana zaro ido umar ya yau ga amarya mara kunya wai ikilas yar yarinya amma ta san za su yi wanka ma watan watan gobe inda take birge shi ba ɓoye-ɓoye irin na mata don a kalle su a natsatsu abin da ke ranta za ta faɗa kuma wani kallo za ka yi mata ko za a yi mata bai dame ta ba to wannan amarya namu da muka oh ahe amaryar shi ce sai na ce amaryar mu ahe amaryar shi ce ba amaryar mu duka bane na gidan ina nufin mu da muka zo da mu da mutanen masoya da suke tare da mu duka muka tattaro da zan ce amaryar mu a sai amaryar shi shi kaɗai ce to wannan al'amari dai yayi kyau don amaryar nan za ta iya busar mana da ido to duka duka dai anan mu dakata a littafi na takwas ɗin ma sai mu haɗu a littafi na tara don jin yadda za ta kaya zan yi amfani da wannan dama wurin mika saƙon gaisuwa ta ga mutane gari kaza zan fara da garuruka kamar haka zan fara da namnai hmm, ina gaida ku sannan zan koma zan tsallaka duk sauran garurukan in shiga in sauka in shiga garin takawurkun to mutanen takawurkun sadiq namiji yana gaishe ku da kokarin da kuka yi wato dai a takaice dai wata rana wata rana wata rana na je takawurkun to aikin Dr. Wisdom ba mai waka na masu ina cikin zaman zama na suka ja ni wai dole dole sai na raka su za a je a gaida hakim ni dai an je na ganni an jefa ni a tsakiyar mutane ko an kama sani abubuwa to a haka dai Allah ya taimake ni yan takawarkun suna sona sai suka cece ni amma da sun so su min wulakanci to cikin ikon Allah kuma sai yan takawarkun suka cece ni a bisa wannan da kuka yi min nagode sosai Allah ya saka da alkhairi dan girman Allah idan kin san ki yar takace ko kina da yar uwa a taka ki isar da sakon gaisuwan zuwa gare ta kada ta yi jinkirin jina ni sadiq namiji na gode da abin da kuka yi min in ma baki sani ba to an yi min a garin ku na gode Allah ya saka da alkhairi zan koma ga mutanen gunduma Allah sarki hmm. kuma kun yi iya naku bajintar Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar kauna da amana ko to mutanen talla sabon gida dobeli gareji dan anata kokari ina ina ina ina hanya nan duk inda ban kira ba gaba ɗin ina gaishe ku haka nan in na ɗauki nan na dangana har bali har usa har eh, takun, danga ga shaka sardauna ya muke nan ko um, ya ma sauran duka dai gaba ɗin ina gaishe ku sai na dawo nan in tafi yaro in sake dawowa bubbulle ko da wayewaye duka garurukan hanyar nan dai dukkanku ina gaishe ku eh, sai mutanen karim su ma dai yan uwa ne na mutanen takanko to mutanen karim ina gaishe ku garin bakin ruwa kuma sosai godiya nake a bisa ƙoƙarin da kuka yi na saƙon gaisuwa ba zan manta ba mutanen lau mun gode ko so sai mutanen lau mutanen lau kai kuma fa da mutanen karim daban ne domin duk lokacin da kuka zo ko da ke ma mutanen lau kuna zuwa sha za ku tafi ko gaisuwa ne sai kun zo mun gaisa na gode sosai wanda ba zan kama suna ba saboda ina kama suna za a ce na yi warayya na kira sunan wance ban kira sunan wance ba ko na kira sunan wani ban kira sunan wani ba to duka duka dai anan muka dakata a littafi na takwas sai kuma littafi na gaba wato littafi na tara wanda zai zo da yardan Allah a tare da wannan din na gode sosai ko ku yi kokarin dana ma subscribe a wannan tasha ta sannan ka nana ƙara idan kuma ka ga kai sai ka ƙoƙarin yi mana liking a wannan bidiyo kamar yadda wannan yake da ƙoƙarin yi kana ku faɗi menene ra'ayinku akan wannan bidiyo mun gode da ziyarta wannan tasha